رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da sha hudu ne ko sha biyar yau sha biyar ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafinmu mai albarka ahkamul jana'iz wannan kuma shi ne darasi na eh, ashirin idan ba manta ba bana cikin lissafa waɗanda ya halatta a yi musu sallah ya halatta a yi wa yaro ƙarami sallah sannan kuma ya halatta a yi wa shahidi wanda ya mutu a filin yaƙi ya halatta a yi masa sallah sannan na uku kuma ya halatta a yi wa wanda aka kashe a haddi wanda ya wani laifi wanda akwai haddi a cikinsa idan aka tsaye masa da haddi ya halatta a masa sallah sannan kuma na hudu ya halatta a yi sallah ga fajiri mutumin da yake aiwatar da manyan zunubai kaba'ir zunub yana mai itikadin wajabcin sallah kuma gashi baya yinta yana mai itikadin wajabcin zakka gashi baya yinta don mun yi magana akan wannan za mu tashi akan na biyar cikin waɗanda ya halatta a yi musu sallah alkhamis na biyar shine mai الخامس المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر وفيه أحاديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عليها قال هل عليه دين قيل لا قال فهل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير قال قال فقال بأصبعه فقال بإصابعه ثلاث ثلاث كيات فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليه قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا قال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دين فصلى عليه أخرجه البخاري وأحمد والزيادة له وروي عن وروي منه النسائي وروى منه النسائي القصة الثالثة wato mutum na biyar cikin waɗanda ya halatta a yi musu sallah shine almadinu allazi lam yatruk min almali ma yaqdi bihi dainu almadinu wanda ake bi bashi allazi lam yatruk min al-mali ma yaqdi bihi dainahu wanda bai bar wani abu na dukiya da zai iya biya masa bashinsa ba fa innahu yusalla alai irin wannan mutum idan ya mutu ana yi masa sallah wa inna ma taraka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam as-salata alaihi fi awwal al-amri a farkon musulunci ne manzon Allah baya yi wa mutumin da ake bi bashi sallah amma daga karshe ya nuna a iya yi amma a farkon musulunci annabi bai kasance yana yawa mutum sallah ba idan ya mutu da bashi a kansa wa fihi ahadithun cikin yin sallah ga wanda ake bi bashi akwai hadisai na farko an salama tabinil akwa an karɓi hadisi daga salama ibnu amr ibnu akwa al-madani yana daga cikin ahlu bai'atir ridwan wanda suka yi wa annabi mubaya'a akan mutuwa Allah ya saukar da aya akan su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba shi dan kwadayin ma ya mutu akan tafarkin Allah so uku yayi mubaya din ya shiga layi a karan farewa manzo Allah baya. ya ga layin bai kare bai sake biyo layi ya sake masa mubaya ya sake yi karo na uku shi da kansa yake faɗin falalarsa yake cewa na yi yaƙi ɗaiɗai tare da manzan Allah har yaƙi bakwai ga ni ga manzan Allah a fagen fama muna yaƙar fare shi yasa Allah ce ya yarda da su shi kuma suka ce su musu yarda ba shi Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina hakika ya yarda da mummunai idza yubayyi'unaka yayin da suke maka suke maka baya a tahta shajara Allah ya kare da gare su salama ta bin al-akwa yace kunna julusan inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance muna zaune a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iz utiya bi jinazatin yayin da aka kawo masa gawa fa qalu sai suka ce salli alaiha wato sahabbai suka ce yi mata sallah ya manzon Allah fa sai manzon Allah ce hal alaihi dainun akwai bashi a kansa suka ce ba bashi a kansa fa taraka shay'an manzo Allah ce shin ya bar wani abu fa qalu la suka ce bai bar komai ba fa salla alaihi sai manzo Allah ya tashi ya masa sallah thumma utiya bi janazatin ukhra sannan aka kawo wata gawar fa qalu salli fa qalu ya rasulullahi salli alaiha suka ce ya manzo Allah yi mata sallah qala hal alaihi dainun shin akwai bashi a kansa qila aka ce na'am eh akwai bashi a kansa qala sai manzo Allah ce fa hal taraka shay'an ya bar wani abu qalu salafata dananir suka ce eh ya bar dinari uku qala sai manzon Allah ya ce a mai bai rawaito hadisi yace fa qala bi asabihi salasa kayyatin fa qala bi asabihi sai yayi nuni da yan yatsunsa guda uku yace salasa kayyatin lalas na wuta har guda uku kenan wato za a za a sa karfe cikin wuta yayi zafi a ɗaɗara masa ɗaya kenan dinari ɗaya ya a sake sa wani kuma ya zafi sannan kuma a ɗaɗara masa biyu sannan kuma har a yi guda uku ce salasa kayyatin kun gane ai lafazin alkayyatu a larabci inda aka ɗora bida ko ɗan bida ko ƙarfe lokacin da ake wa mutum sakiya amma akan yi amfani da shi ana nufin ita sakiyar kanta kun gane fa alaiha sai yi mata sallah ita gawar kenan kun gane ai me yasa yi mata sallah ya tambaya shin ya bar wani abu guda uku ya bar wani abu aka ce iya eh, ya bari me ya bari salatu da nanir sun utai bi salisa aka zo da gawa ta uku fa qalu suka ce salli alaihi yi masa sallah mana ya manzan Allah qala sai ya ce hal taraka an ya bar wani abu qalu la bai bar komai ba qala hal alaihi daynun shin akwai bashi a kansa kalu salasata dananir suka ce eh ana bin shi dinari uku an gane ko qala sai manzo Allah ce sallu ala sahibikum ku je ku yi wa abokin ku sallah ko ku je ku yi wa mutumin ku sallah qala rajulun min al-ansar sai wani mutum cikin mutanen Madina ya ce yuqalu lahu abu qatada ana kiran sa abu qatada sai ya ce salli alaihi ya rasulullah manzo Allah kai masa sallah wa alayya dainuhu na ɗauki bashin sa a kai na zan biya a madadin sa fa sallah alaihi sannan manzon Allah ya je masa sallah akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wa ahmad haka imam ahmad dan hanbal wa ziyadatu lahu ziyadar da ke cikin riwayar qala rajulun min al-ansari ta imam ahmad ce wa rawa minhu an-nasa'i al-qissata ath-thalitha kisa ta ukun sun ma'ute bisalisati faƙalu salli alaihi wannan ita kaɗai na sa'i ya ruwaito da haka dai kun ga hadisi ne sahihi wato idan kun lura mutum na farko aka ce manza Allah ya tambaya hal alaihi dainun akwai bashi a kansa qalula hal taraka shay'an ya bar wani abu qalula sai manza Allah ya tashi masa sallah kun gane ko na biyu fa da ya zo manzo Allah ce hal alaihi dainun kila na'am aka ce eh hal taraka shay'an ya bar wani abu aka ce eh me ya bari salahata dananis an gane ko sai manzan Allah ya ce salasa ce ya yi nuni fa salla alaihi to me yake nufi da wannan cewa za a yi masa hukuba abin nufi dan me yana da zinari guda uku bai biya bashin bare mutu amma kuma tunda ya bar abin da za a biya masa da shi sai yi masa sallah kun fahimta ai eh amma laifinsa a nan gurin da yace salasa kayyatin lalas na wuta har guda uku saboda me ga bashin ya ki biya har ya mutu yana da halin biya bai biya ba tunda ya bar dinari ko da ba zai biya bashin gaba ɗaya ba dai zai mai zai rage wannan sai nuna ashe laifi ne idan ka ci bashin mutane kana da kuɗi ka ƙi biyan su ya kamata ka biya mutum kuskure ne ka ƙi biyan mutum sannan shi ko na uku manzo Allah ce hal taraka shani ya bar wani abu suka ce a'a hal alaihi dainun akwai bashi a kansa aka ce eh nawa ake bin sa salasata dinari guda uku sai manzo Allah ce sallu ala sahibikum bai je masa sallah ba to wannan shine mahallin shahidin cewa dai a karan fari a farkon musulunci idan ana bin mutane bashi manzan Allah baya musu sallah amma daga baya wannan kuma yanzu a iya wa mutum sallah ko da ana bin sa bashi wannan kuma bashin sa tsakanin shi da mahallin sa an gane ko kaga bai masa sallah ba har sai lokacin da Abu Qatada ya ce alayya dainu ni zan biya masa wato kenan ya halatta kenan idan ana bin wani bashi baya da abun biya wani daga cikin yan uwa musulmi mai wasu sadaka ya ce na dauki bashin sa na dauka zan biya a madadin sa ya halatta wannan ihsani ne in kai haka kana da lada ina jin ba zai muku wahala muku gane bambanci tsakanin abdama'ir da ake amfani da su ku kalli hadisin daga fari nazalu julusan inda annabi sallallahu alaihi wasallam iz utiya bi janazatin fa qalu salli alaiha sai manzo Allah ce hal alaihi dainun bai ce ba hal alaiha dainun qalu la fa hal taraka shay'an qalu la fa salla alaihi bai ce fa salla alaiha wato abamiri ya salli alaiha ya udu ila maza aljinaza gawa ko ta namiji ce ko ta mace ce dai gawa din ita gawa a karan kanta mu'annasa ce amma lokacin da zamiri ada ilaihi zamir muzakkaran wannan bi itibar almayyit bi itibar almayyit fa huwa zakarun lakin idza ada zamir mu'annasan fa huwa bi itibar aljinaza fa hiya mu'annasa sawa'un kana sahibuha dhakaran aw unsa ita gawa idan za a ambace ta mace ce sawa'un mai ita wannan matacce namiji ne ko mace ce amma idan ka ce wanda ya mutu to kaga anan gure idan namiji ne zaka ce wanda ya mutu idan mace ce wadda ta mutu kaga dole ka bambance tsakanin at-ta'nis da at-tazkir shi yasa kun ga ai su asab karan farita suka yi salli alaiha suna nufin me alal jinaza a ƙarshen hadisi bayan annabi ya gama tambayoyi fa salla alaihi ana nufin me salla alal mayyit salla alal mayyit sun ma'ute bi zinatun ukura fa qalu ya rasulullah salli alaiha sai manzo Allah sai kita hal alaihi dainun kun gane ai kaga ƙarshe ma sai fa salla alaiha nan gurin kuma adad damiru muannasan adad damiru muannasan dai sai fa salla alaiha bi itibar al jinaza idan sai fa salla fa salla alaihi bi itibar al mayyit ina fatan ku rika bambance dama'ir wannan yana da amfani a larabci kuma wajen fahimtar nasoshi na shari'a sai hadisi na biyu an abi qatada radiyallahu anhu nahu al-qissah ath-thalitha fi hadith salama ibn al-aqwa وروي وروي الذي قبله وفيه أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه قال إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه فقال أوفيت ما عليك قال نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه أخرجه النسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد والسياق له وإسناده صحيح على شرط مسلم وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة ووفاؤه للجيش ثم صلاة ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. جميل. wani hadisi an karɓo shi daga abu katada Allah shi kare yadda a gare shi sunansa shine ne alharis ibn rubi'i alharis ibn rubi'i yana cikin wanda suka halarci yakin Uhud da kuma Hudaybiya manzo Allah ya yabe shi ce khairu fursani na abu katada gwanayen mu wanda suka fi kowa gwanan cewa a hawan dawaki a cikin mu abu katada al wato gwanin sarrafa doki ne a filin yaki abu katada radiyallahu anhu nahawul qissati salisa abinda ya ruwaito yayi kama da kissa ta uku da ta gabata fi hadisi salama tabin al-akwa cikin hadisin salama tabin al-akwa wa ruya alladhi qablahu wa fihi ara'aita in qadaytu anhu atusalli alayhi abu katada ya tambayi manzo Allah ce ba ni labarin in na biya bashin da ake bin shi shin zaka yi masa sallah qala sai manzo in qadayta anhu in ka ɗauki nauyin za ka biya masa sallaitu alaihi sai in yi masa sallah mana ya ce fa za a zahaba abu qatada fa qada anhu sai abu qatada ya je biya masa bashi din fa qala sai a wafaita ma alaihi ya ce ka biya masa ne ya kai abu qatada manzo Allah tambaye shi qala na'am yace eh fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kira cewa a kawo wannan mamaci fa sallallahu alaihi yayi masa sallah akhrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya rawaito da tirmidhi da da al-imam ad-darimi da ibn majah da imam ahmad sanadinsa sahihi ne bisa ga sharadin muslim walaysa inda al-akharaini zahabu abi qatada wa wafa'uhu lid-daini sai dai malaman hadisi biyun karshe da aka ambata ne ibnu majah da imam ahmad su a cikin ruwaya su babu bagada cewa abu qatada ya tafi ya je ya biya ya dawo wajen manzon Allah kawai dai sun nuna dai tunda ce zai biya manzon Allah ya masa sallah sun sun takaita kenan a baka ga wannan ruwayar akwai karin bayanin cewa ya je ya biya ya dawo ko manzon Allah ya masa sallah sai hadisi na uku an jabir radiyallahu anhu nahwaha wa zalika fi akhiri فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسي ومن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح على شرط الشيخين وله طريق اخرى عن جابر بزياده اخرى وقد تقدم حديث نوك دغ جابر بن عبد الله الله shi kare ya kara a cikin karshen hadisin wato ya yi karin bayani da ya ji daga bakin manzon Allah ko kuma da ya rayu ya ga abin ya faru falamma fataha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam yace yayin da Allah ya buɗe bisa ga manzon Allah wato da a karan fari idan an tambaya ana bin wani bashi aka ce eh to manzon Allah baya masa sallah sai an samu mai biya to amma daga baya sai Allah ya buɗe ga manzon Allah a yaƙe yaƙe da aka yi aka yi fatahi kala sai manzon Allah ya bada shela ya ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsi ni ne na fi kowane mummuni san alheri wa kansa faman taraka dainan dukkan mutumin da ya bar bashi a kansa fa alayya qada'u to a zo ni zan biya daga cikin baitul mali ko a zo ni zan biya daga cikin dukiyar ganima da ke wuri na kafin a kasafta ta tunda dukiyar ganima an danka ta a hannun manzon Allah ya sarrafa ta yadda yake so duk da Allah ya yi bayanin waɗansu kaso da za a yi to ya an ware kaso an ce na Allah da na manzon Allah wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli to kaga cikin kasan shi din nan zai iya biyawa mutum bashi idan ana sa yace duk wanda ya bar bashi a zo bashin sana kaina wa man taraka malan wanda ko ya bar dukiya a cikin gidansa faliwara fatihi to sai a biya wa yan uwansa amma in bashi ake binsa ni kuma ni zan biya masa rawahu abu daud abu daud ya rawaito wannan nasa'i da nasa'i bi isnadin sahihin ala shartu shaykhain da sanadi sahihi bisa ga sanadin imam al-bukhari da muslim وله طريق bai عن جابر بزيادة wa وقد تقدم hadisin yana da wata hanya ta daban da aka karbo daga Jabir ita ma akwai ƙarin bayani a cikin ta ta riga ta gabata a can baya wato wannan sai ya nuna cewa shugaba da musulmi ya halatta ya ɗauki dukiya ta baitul mali ko ta gwamnati ya biya wa wanda bashi ya yi masa yawa sawa'un yana da rai ko kuma bayan ya mutu musamman ga mutumin da aka san ya ci bashi ba da ne kin biya ba larura ce ta sa ya ci bashi kuma larura ce ta sa ya kasa biya to wannan babu laifi dan an biya mashi ba lallai bane a biya kowa da kowa kila matsalar wani ta fita wani gaskiyar wani ta fita wani an gane ko hadisi na gaba na hudu an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعليه قضاء ومن ترك مالا فهو لورثته أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والطيالسي وأحمد والسياق لمسلم والزيادتان للبخاري ولأحمد الأولى منهما وأخرج منه ما هو من كلامه صلى الله عليه وسلم الترمذي وصنعاء والدارمي والطيالسي وأحمد بنحو وهو رواية مسلم وكذا البخاري بألفاظ متقاربة من طرق كثيرة عن أبي هريرة قال وقال أبو بشر يونس بن يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي أكب الحديث سمعت أبا الوليد يعني الطيارسي يقول بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين جميل hadisi na hudu an karɓo daga abu huraira Allah shi kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi zira da mutum tabbata gare shi kana yu'ta bir rajulil mayyit akan zo masa da mutum mamaci alaihi dayn da bashi a kansa fa yasalu sai tambaya hal taraka lidainihi min qada shin ya bar abin da za a biya masa bashi kuwa an gane ko fa in hadasa annahu taraka wafa'an idan ya faru cewa mutumin nan ya bar abin da za a biya masa bashi salla alaihi sai manzo Allah ya masa sallah wa illa in ko ba haka ba fala to ba zai masa sallah ba qala sai ka kaji annabi ya ce sallu ala sahibikum ku je ku ɗan dan uwan ku sallah falamma fataha alaihi al Ya yayin da Allah ya masa buɗe na galurruka aka ci galurruka da yaƙi kuma al'umma suka samu dukiya kala sai annabi ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim haƙƙin da nake da shi akan kowane mummuni ya fi haƙƙin kansa a kansa fi duniya wal akhirah a duniya ko a lahira ikra'u in shi'tum in kun ga dama ku karanta fadin Allah ta'ala annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim aya cikin suratul ahzab faman tuwfiya wa alaihi dainun wanda ya mutu ya zanto akwai bashi a kansa fa alayya qada'uhu to bashin nashi ne zan biya masa wa man taraka malan fali warasatihi wanda ko ya bar dukiya to wannan ta magadansa ce wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito haka muslim haka al-imam nasai haka ibn majah haka at-tayalisi haka ahmad jerin hadisin da ke nan ruwayar imam ahmad ne na muslim ne wa ziyadatan li bukhari wa li ahmad al-ula minhuma ƙari guda biyu da ke cikin riwayar na farko bukhari ya kadaita da su imam ahmad kuma ya ruwaito ta farko kadai wa akhraja minhuma huwa min kalamihi sallallahu alaihi wa sallam at-tirmidhi wa sahahahu manzo Allah ya ruwaito shi a matsayin maganar annabi ba hikaya ta Abu Huraira ba kuma ya inganta shi wa darimi haka al-Imam darimi wa Tayalasi wa Ahmad duk sun ruwaito bi nahwihi wa huwa riwayatu Muslim wa kadha al-Bukhari bi alfaz mutaqariba Muslim da Bukhari sun ruwaito da lafazza makusanta juna min turqin kathiratin an Abi Huraira ta hanyoyi daban-daban duk suna tikewa zuwa ga Abu Huraira wa qala Abu Bishr Yunus ibn Habib abu bishir yunus ibn habib al-idili ya faɗa wanda shi marwaci ne na musnad ɗin abu dawud a tsayalisi ba abu dawud a sajistani ba kenan ya faɗa a ƙarshen hadisin yace sami'tu abul walid na ji abul walid na faɗa abul walid ya ne tsayalisi yana nufin abu dawud a tsayalisi ne sulaiman ibn dawud ibn al-jarut abu dawud al-farisi wato ya sha bamban da abu dawud a sajistani mai sunanu abi da'ud daban da wannan mai musnad da abu da'ud wancan daban wannan daban kun gane yace na ji shi ya kula yana cewa bi za na saka tilkal ahadith allati ja'at ala allazi alaihi dayn da wannan ne aka shafi hadisai waɗanda suka zo suna bayanin cewa ba a yin sallah ga wanda akwai bashi a kansa wato yana nufin wannan hadisin shine na ƙarshen zuwa kun gane ai wannan hadisin na Abu Huraira tunda a da manzon Allah baya yi amma daga baya da ya samu buɗi sai ya kasance yana cewa dukkan wanda ya mutu ya zanto akwai bashi a kansa to a kawo shi in biya masa bashi in ya biya masa bashi kuma sai masa sallah ina ba dan fahimta wanda ko ba bashi a kansa dukiya ya bari to dukiyarsa ta ahalinsa ce to sai na shida dukina qabla an yusalla يصلى aw أو صلى عليه duna ba'd fa yusalluna alayhi fi qabri على أن يكون على أن يكون الإمام في السورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه وفي ذلك أحاديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فدفنوه بالليل فلما أصبح أعلموه فقال ما منعكم أن تؤلموني قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليه فأتى قبره فصلى عليه قال فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعة أخرجه البخاري وابن ماجه والسياق له ورواه مسلم مختصرا وكذا النسائي والترمذي وابن الجارود في المنتقى والبيهقي والطيالسي وأحمد والزيادة الأولى لهم وللبخاري في رواية والزيادتان الأخيرتان له وللبيهقي ولمسلم والنسائي الأخيرة والنسائي الأخيرة mutum na shida cikin waɗanda ya halatta a musu sallah man dufina qabla an yusalla alaihi mutum ne sai aka je aka binne shi kafin a yi masa sallah daga baya sai aka farga ba a yi masa sallah wannan ko zai iya faruwa ne kamar misali mutum a hadarin mota mota ta yi hadari da shi ya mutu a garin da ba musulmi su kuma kafirai kawai suka tattara shi suka je suka binne shi ba tare da sun yi masa sallah ba to daga baya yan uwansa suka gane suka zo suna bincike da Allah ba a ga wani mutum ba aka ce mun ga mutum mai iri kaza mai kama kaza amma mun binne shi ga kabarin sa can to ya halatta a je kabarin nasa a yi sallah a yi masa sallah kun bai dago mutumin da aka binne shi kafin a yi masa sallah aw salla alaihi ba'dhum duna ba'd ko wani sashi na mutane sun yi masa waɗansu ko ba su samu sallar ba to waɗanda ba su samu ba fa yusalluna alaihi fi qabrihi ya halatta su je wurin kabarin su kuma su yi masa sallah ala an yakuna al-imam fi surati thaniya amma bisa ga sharadin cewa wanda zai zama limamin jam'in na biyu min man lam yakun salla alaihi baya cikin wanda aka yi sallah da shi a karan fari kun fahimta ai wa fi zalika ahadi in kana son ka fahimci wannan matsala akwai hadisai da suke nuna ta na farko daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ban abbas baban abbas ke sunan mahaifinsa al-abbas ibn abdul muttalib wani yana da kuma sunan shi abbas قال يتي مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده wani mutum ya mutu da ko kafin ya mutu manzon Allah ya kasance yana zuwa ya duba shi irin dubiya ta mara lafiya ya aka ji da jiki da ya mutu fa nuhu bil layli sahabbai sai suka binne shi da daddare wannan ya nuna shi ya halatta binne mutum da daddare idan an ja an binne shi ba laifi ba falamma asbaha yayin da aka wayi gari a'lamuhu sai suka sanar da annabi fa qala sai ce ma mana'akum an tu'limuni me ya hana ku sanar da ni tun jiya da za ku je binne shi annabi ke zargin su dan me ba su faɗa masa ba qalu sai suka ce kana layl lokacin ya kasance cikin dare ne wa kanat zulma kuma lokacin ya kasance akwai duhu fa karihna an nashqa alayk sai muka ki mu sa ka cikin kunci da wahala dole sai mun fito da kai abinda ma iya zuwa mu je mu yi mu kilce ka me kuma sai mun fito da kai ya manzan Allah fa ata kabarin sai manzan Allah ya zo kabarin wannan mutum fa salla alaihi yayi masa sallah qala Abdullahi d'a Abba zai ce fa ammana yayi mana limanci wa na khalfahu yasa muka yi sahu bayansa wa ana fihim ni ina cikin su inji Abdullahi dan Abbas wa kabbara arba'an yayi kabbarori guda hudu dama su ne dama cikin sallah ga mamaci ana yin kabbara guda hudu yaya ake waɗannan kabarbari mai za a karanta bayan su wannan zai zo nan gaba insha Allah kun gane ko a shahid dai nan gurin an binne mutum da daddare wasu sahabbai sun yi masa sallah amma kasancewar annabi bai masa ba da safe sai aka nuna masa kabarin sa je masa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi da Ibn Maja wa siyaqula wa rawahu Muslim Muslim ma ya ruwaito mukhtasaran wa kadha nasai wa Tirmidhi wa Ibn al-Jarud fil Muntaqa wal Baihaqi wa tayalisi wa Ahmad wa ziyadatu al-ula lahum wa al-Bukhari fi riwaya wa ziyadatan al-akhiratan lahu wa al-Baihaqi wa li Muslim wa an-Nasa'i al-akhirah da wannan karin bayani ne na ziyadat da ke cikin riwaya din amma dai karshe dai hadisi ne sahihi to hadisi na biyu an abu hurairah radiyallahu an anna imra'atan sauda kanat taqum wa fi كانت تقوم al رواية تلتقط الخرق والعيدان من المسجد فماتت ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل لا إنه إنها ماتت فقال ماذا كنتم آذيتموني قالوا ماتت من الليل ودفنت وكرهنا أن نوقظك قال فكأنهم صبروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها ثم قال قال ثابت أحد رواة الحديث عند ذاك أو في حديث آخر إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل منورها لهم بالصلاة عليه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والسياق لما والطيالسي وأحمد من طريق من طريق ثابت الهلالي عن أبي رافع عنه. جميل. hadisi na biyu daga abu huraira Allah shi kare da a gare shi annam ra'atan sauda كانت تقم المسجد وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من المسجد wato akwai riwaya da ta kummul masjida kaga masjida ne ya zama mafa'ulan bihi mansub akwai riwayar taltaqitul khiraqa wal idana min al masjidi masjida ne ya zama min ko abin nufi da annab ratan sauda akwai wata mace baka kanat taqummul masjid ta kasance tana share masallaci a wata riwaya aka ce taltaqitul khiraqa tana tsince tsummokarai wal idana da hakukuwa min masjidi daga masallaci abin nufi dai tana share masallaci tana tsaftace masallaci famatat sai ta rasu fa faqadaha annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rasa ta kwana biyu dan annabi yana da kula da mutanen da yake yawan haduwa da su ta yadda in bai ga wani ba kwana biyu zai ce ina wani koyi shiga to shine at-tafaqqud din fa sa'ala anha sai annabi ya tambaya game da ita bada ayyamin bayan shudewar kwanaki fa qila lahu sai aka ce da shi innaha matat ai ta mutu fa qala sai annabi ce halla kuntum azantumuni ina ma a ce kun shailanta min kun sanar da ni kun labarta min? qalu sai sahabbai suka ce matat min al-layli wa dufinat ai ta mutu ne a wani bangare na dare sai aka binne ta cikin daren wa karihna an nukizaka sai muka ki mu je mu tayar da kai a cikin wannan abu ana cikin wannan hali ba lalle bane ba tunda ma iya kiltar ka cikin al'amura wato kina a cikin musulunci kun ga wakilci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ana wakiltar sa ba komai sai ya je da kansa ba kenan kuma za a iya wakiltar wani dukan faɗo wannan musamman a babin da za ga wani mutum ya taho da wani yana son ya musulunta daga wata unguwa sai ya kawo shi masallaci wannan ba Allah yana son ya musulunta su waɗanda suka kawo shi duk musulmai ne ƴaƴan musulmai kalmar shahadar da su bashi sai an zo wajen liman <laughs> kaga wannan duk ɓata lokaci ne wani mutum ya taho ta rana daga Zaria road suka zo suka yi ta zana a gida awa uku me yake da wai zan zo in bashi kalmar shahada sai kai me yana ka bashi tuntuni sannan ka zo nan an yi la'azahar akwai liman a wajen da mutane an yi la'asar akwai liman da wajen da mutane har sai da na dawo da la'asar likis yadda wata nan ba su bashi kalmar shahada ba da tuni ya rabota da sallan zahar da la'asar ka bata masa lokaci ina gani ya kamata mu fahimci idan mutum za a bashi kalmar shahada ba a yin zikiri eh? taimako o oh, saboda <laughs> Allah musta'an kalmar shahada dai zaka iya ba mutum kai faɗa masa ma'anarta kuma ka sa ya furta ta shikenan ya zama musulmi kar a tsaya ba ta lokaci wannan hadisi aha yace wa karihna an zaka sai muka ki mu farkar da kai cikin dare qala a wata riwaya ce fa annahum saggaru amraha kamar dai sahabbai sun dan karanta lamarinta suna ganin cewa ba wata mai babbar matsayi ba ce da abin zai bukaci a taso annabi fakala shi ko annabi sai ce da su dullu ne ala qabariha ko nuna min kabarinta fadalluhu sai suka nuna masa fa ata qabarha sai je kabarinta fa salla alaiha yi mata salla sun makala sannan ya ce kala sabit sabit ya faɗa shi ne ɗaya daga cikin marwaita hadisi sabitul bunani inda zaka aw fi hadisin Asar. sannan ya faɗa a wannan lokacin da ya kammala mata sallah ko kuma dai wani hadisin na daban yace me inna hadhihi alqubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wannan kaburbura suna cike da duhu ga masu su wa inna Allah azza wa jalla amma lalle Allah madaukakin sarki munawwiruha lahum zai haskaka musu kaburburan nasu bi salati alaihim saboda sallar da nayi musu dan lokacin da yayi mata sallah a cikin akwai addu'a ga sauran mamata da ke wajen to kaga sai su ma suka ci moriyar wannan addu'ar manzon Allah ta sa aka haskake kaburburan su gaba daya sanadiyar waccan mace kun ga mace ce wanda ke nuna addinin musulunci magana ce ta takawa inna akramakum indallahi atqaku an fahimta ku kaga dai addinin musulunci kenan ya mutunta mata daga shi manzo Allah ya cewa nuna mun kabarinta ba kamar yadda wadansu suke kokarin su ce mana kamar a musulunci ba a girmama mace ba ko ana toya mace haƙƙinta sannan kuma na biyu sharar masallaci a ce ba karamin lamari bane ba ba kaskanci bane ba rashin fahimtar addini ne yasa muke daukan sharar masallaci kaskanci ne ci baya ne gadin masallaci kaskanci ne ci baya ne kai an zo ma ana ganin kiran sallah a masallaci kamar kaskanci ne wanda baya da abin da zai to sai kiran sallah a masallaci ka akwai waɗansu garurukan ma da idan uba yana so yawa ɗansa tsaya sai ce wallahi zan je in kira sallah sai ɗan ya ta kuka dan Allah ba bakar ka kira sallah wallahi ko dan suka bilo cikin arewa ɗan haka suke saboda su kiran sallah ɗan wai kaskanci ne dan haka duk saurayin da yawa babansa laifi sai baban ya kira shi ce to na gane tsaye da zamba ka zan je in kira sallah a masallaci sai yaron ya ta kuka Allah <laughs> baba ka hakuri karka kira sallah eh can ba su kai ba zai arziki ba <laughs> kaga wannan jahilci ne jahilci ne ubangiji ta alaka yana arziki yana tare da masiya ta ubangiji an gane ku ya basutu rizqa liman sha'u wa kadir. yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma yana takaita shi ga wanda ya ga dama kaga abin yana tafiya da mashi'a ne ba da kiran sallah ko rashin kiran sallah ba ba da limanci ko rashin limanci ba kaga wannan duk wato jahilci ne da gargajiya da ya kamata matasa za su tashi su rushe ta idan aka ga gayu suna sharan masallaci to an riga an san kenan abu ne mai mutunci ya zo da katuwar motar sa ya fakin da ita ya zo da mashin ɗinsa na gaya ya fakin da shi yana sharan masallaci me wani ramzi yake bayarwa wannan inda nake shara din yafi daki na mutunci yafi gida na mutunci yafi falo na mutunci dan dakin Allah ne manzo Allah kuma ya faɗa cikin hadisi ce ahabbul biqa'i ila Allah almasajid a wurare inda Allah ya fi kauna shine masallaci sama da falon gidan wani sama da fadar wani Allah na kaunar masallaci to kaga masu kula da masallaci suna da daraja suna da mutunci amma jahilai sai su dauka cewa in kana sharan masallaci kai kaskantacce ne ko in kana kiran sallah a masallaci wai zaka yi talauci kamar yadda yanzu kuke bada labari wai talauci ke sawa to da bai kira sallah ba kuma sai samu nawa <laughs> da bai kira sallah ba sai samu nawa a abin da zai samu inda muke yin kuskure wani lokaci shine ka san akwai waɗanda suke ɗaukar shi addini din yana daga cikin riko da shi kai wa duniya ta waye karka yi tsafta karka ci mai kyau karka sha mai kyau ko aure ka tashi sai dai ka nemi gurguwa amma karka aure da kafar ta sak take dai idan ka haka baka da addini baka da zuhudu alamar zuhudu shine ka nemi wata makauniya makauniya ka nemi wata mai halala garke ko mai ido ɗaya ko gurguwa to wannan alamar kai wali kenan kana tsoron Allah dan girma Allah a cikin matan annabi ko gurguwa ba wani na sai ma auren su haramun bane ba amma dai sanya wannan ya zanto alama ta riko da addini wannan jahilci ne sannan sai a dauka cewa kar mutum ya ci mai kyau ma'ana ya rika cin datti kuma ya bar wuyansa nan gurin da annaki ya da datti a gan shi dai wujiga wujiga to wannan nan Allah kenan ma'ana zame su ne mutanen Allah cikin wahayin farko da aka wa annabi wasu ya baka fatahir to kuma sai wani zo dauka tafiya da datti shine addini wannan fa aya ce ta makka tun kafin a je madina ake tsafta ballantana kuma an je madina an kafa daula tun a makka ana talauci amma an ce da annabi ya baka fatahir haka wannan rashin fahimtar addini ne ya kawo wannan Fa Allah sa mu gane ku gaskiya kokari za mu yi mu tabbaka matasa a ga cewa duk waɗannan ababai da aka tashi gargajiya ta gadarwa mutane su a rushe su ya tsayar da sunna yadda take a tsaye da sunna yadda take kaga abin da ya kawo ake ganin ladanai da talauci da limamai da talauci ai ba limancin bane ko ladancin ya jawo talauci da aka nada shi liman sai daina zuwa kasuwa su kuma basu bashi albashi ba to dole ya talauci da ya karɓi ladanci sai ya tare a masallaci ya ƙi yin sana'a masallaci kuma ba bashi allowance ba ba albashi daga local government kwamitin masallaci kuma ba su yi masa wani tsari ba kaga anan dole a gan shi da talauci to jahilai sai su dauka kiran sallan na ya jawo talaucin ko limancin da haka shi dai ba zai wuce ga ba je ya zama cikin talauci wata rana amma idan limami irin abubakar ne idan limami irin umar ne idan limami irin usman ne irin jabir dan abdullahi ne irin abdurrahman bin auf ne irin ali bin abi talib ne ka gani limami ne attajiri limami dan kasuwa umar dan kattab an faɗa hadisi ya zo yana musu cewa waya ce annabi ya faɗa ku bani shaidar annabi ya faɗa majalisun wajen suka ce dukkan mun mun san annabi ya faɗa kai ne yanzu ka ji shi sai ce wallahi shagali da harkar kasuwa ce ta san aka faɗa hadisin bana na na je wata hidima ta saye da sayarwa to idan kasuwanci ba tsoron Allah kenan Umar ba da tsoron Allah kasuwanci attajiranci murza kuɗi duk wannan bai ci karo da addini ba bai ci karo da abin nan ba Allah ce wala tansa nasibaka na duniya ka duba abin da dan Usman dan Affan yi odar abinci a shekarar da an yi yunwa a Madina to idan ya kawo aka kawo su da yawa laftu laftu na raƙuma sai yan kasuwa su je wajensa waɗanda suke son su saya su kuma su sara dan su sayar shi kuma ya san an shiga cikin wahala ta rayuwa yan kasuwa suka zo suka bashi riba yace ku ƙara suka ƙara suka yace ku ƙara suka ƙara ce kai suka ce kai dan dan afan duk garin madina ba wanda sai ya baka riba irin wannan in akwai kaje je ka sayar masa yace wallahi ina da wanda zai ninka mun sau 700 da samar sau 700 suka ce babu shi ce akwai shi ya fito ya ce ina talakawa yace ku ɗauka sarka fi sabilillah kowa je ya kashe yanwar gidansa ya karanto musu masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin ambatar sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim sannan ya tura kuma a sake wani odar da wanda za a sayar lokacin ya faɗi kuma ya sayarwa da 'yan kasuwar ya gawa zai koya su kaga wannan shine kasuwanci na fisa billahi tsoron Allah na fisa billahi amma mu sai muka ɗauka cewa ragwancin mu sunan shi tawakkali ƙazantar mu sunanta walitaka mu yi ƙazanta mu ce walitaka mu yi ragwanci mu ce sunan shi tawakkali maza ke da humai ko mu dauka wannan shine zuhudu da gudun duniya ba a taɓa yin wani zahidi ba gidaje ba duk zahidi waye ne amma mu sai muka dauka cewa wannan duk zuhudu ne to kun ga labarin yadda yake kenan a sai a nan gurin mun fahimci cewa ladanci baya jawo me talauci sai fa illa dan ya daina zuwa kasuwa kuma masallaci ba su bashi albashi wannan ka'idar kenan limanci baya jawo talauci sai fa in liman ya daina harkar kasuwa sannan kuma baya da albashi ko a lokal gaman ko kuma masallaci ba su masa tallafin komai wannan kan dole a ganshi simahum fi wujuhihim min asar al wannan dole a gani ko da ido kuka da shi ka san cewa yana cikin wahala to kuma wannan bai kamata mu bar limamanmu da ladanan mu cikin wannan kaskancin ba don wannan ta sa tun da ba a biya sannan mai shi ko baya da sana'a shi ke sa galibi a masallatai ba wanda ya iya kiran sallah ne yake kiran sallah wanda ya zo ne ya kama ba wanda ya koya bane a makaranta galibin ladanai jahilai ne a masallatan ahlus sunna ne aka yi juyin juya hali zaka ji ana kokartawa ana fitar da makarijul huruf an abin nan amma sauran wurare kai dai a ji dai haka nan kawai dai Allah larura ce zaka Allah ganar da mu to kaga tsari ne ya kamata a ce masallatai suna da shi yadda limami kada ya tozalta haka ladan ma kada ya tozalta dan limamin da yake yana mabukaci ne zai bukaci tallafi da agaji wajibi ne al'ummar masallaci su wani tsari da za su rika masa tallafi da agaji ko sati sati ko wata wata su rage masa matsalolin rayuwa haka kuma dallada ne da shi ma zai bukaci taimako da agaji wajibi ne jama'ar masallaci su tsara masa wani tsari na tallafi na sati sati ko wata wata don tunda zai bar komai ya zo don ya ba da shelar lokacin sallah ya shigo liman kuma zai bar komai don ya zo limanci mutane kuma abin kalubalen da ya kamata ku kalla shi ne dan menene idan aka ce ga wannan masallaci ne dan kareren masallaci wanda mutum dubu goma za su yi juma'a lokaci guda ko dubu sha biyar amma in kaga limamin sa yana cikin wahala da talauci amma idan aka ce wannan coci ne wanda masu halartar cocin ba su mutum ɗari bakwai ba amma fada ɗin sa yana cikin ingantacciyar rayuwa idan muka yi haka wani hoto muka bayar game da wanda ya zo shi ba kirista bane ba musulmi bane yana so ya zaɓi ɗaya <laughs> ina zai tafi baya da imani baya da madda a hannunsa sai ya kalli wannan hoton da muka bayar mummunan hoto ne ko shi gaba mummunan hoto ne Allah sa mun gani wannan hadisi bukhari ya rawaito da muslim da abu dawud da Ibn majah da bai wasu ya siyaqu masu yakin nasu ne والطيالسي وأحمد من طريق ثابت البناني عن أبي رافع عنه ما الألباني وإنما وإنما أعطرت السياق المذكور لأن راويه لأن راويه لم يتردد في أن الميت امرأة بينما تردد الراوي عند الآخرين في كونه امرأة أو رجلا والشك فيه هكذا هكذا ساقه البيهقي وذكر الحديث هكذا ساقه البيهقي من طريق العلاء علاء بن عبد العلاء علاء بن عبد الرحمن عن ابيه عنه وهكذا اخرجه ابن خزيمه في سنينه كما في الفتح. جميل. مالا الباني وانما اثرت السياق المذكور نافيتا wannan zubin na hadisin kalmomin waɗannan na na fifita yin ambace su li'anna rawayahu lam yataraddad fi anna al-mayyit domin marwacin hadisin baya da shakka kan cewa ita wannan mata da ta mutu mace ce بينما تردد الراوي وعند fi في كونه aw rajula amma a wurin sauran مرويتا hadisi shi marwacin yayi taraddudi yayi shakka cewa ko dai mace ko namiji wa shakku fihi min sabit shakkar daga sabit take ɗaya daga cikin marwaita a cikin sanadin hadisin aw min abi rafi ko kuma daga abu rafi kama jazama bihi al-hafiz ibn hajar kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya tabbatar da haka mala yace wa inda indana annahum ra'a mun samu raji yarin jaya a wurin mu cewa wannan dai mamaci mace ce min wujuhin ta hanyoyi daban-daban na farko anna laikina muqaddaman ala shakk wani rawi yayi shakka wani kuma ya zo bisa ga yaqini to ga ka'ida ana gabatar da yaqini kafin mai kafin shakka shi wanda ya kawo yaqini ya tabbatar mana mace ce shi ko wanda ya shakka ya ce mace ko namiji kaga za mu dauki wanda shi baya da shakka yaqini yake da shi domin al-yaqin muqaddaman ala shakk الثاني نبي أن في رواية namratan aure dolan امرأة أو رجلا masjida wata mace ko wani namiji da ya kasance yana share masallaci ko ta kasance tana share masallaci karshe sai ce wala orahu illa imratan karshe dai a zato na dai mace ce kaga bayan ya ce mace ko namiji karshe sai rinjayar da me mace faqad tarajjaha inda rawi annahum ra'a shi ma wannan marwayacin karshe ya rinjayar da cewa dai mace ce wannan abu na biyu kenan da yasa muka muka yi tarjihin kasancewa ta mace abu na uku أن الحديث Warada, Min طريق أخرى Ana abi هريرة لم يشك الراوي Fiha. hadisin ya zo ta wata hanyar daban daga abu huraira marwayacin bai yi shakka ba a cikin wannan riwaya wa lafzuha lafazin riwaya da shi faqada nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama imra'atan sauda'a kanat taltaqitu al-khiraqa wal 'idana min al-masjid annabi ya rasa wata mace wadda ta kasance tana tsince tsummokarai da kuma hakukuwa daga cikin masallaci ko kirare daga cikin masallaci faƙala sai ya ce aina fulana ina wance kalu ma tat suka ce ta rasu kaga wannan riwaya ita ma rawi ya kore shakka ya tabbatar da yaqininsa wa zakara al-hadith hakaza saqahu al min tariq ala ibn abd rahman an abihi anhu wa hakaza akhrajahu ibn khuzaimah fi sahihihi kama fi al-fath سيتم والزيادة الأولى للبيهقي وابن خزيمة وشطر من أول لأحمد والثانية لمسلم والبيهقي في رواية وللبخاري معناها ولأبي داود والمسندين الشطر الثاني منهما منها والزيادة الثالثة للبيهقي والرابعة له في رواية ولمسلم وكذا أحمد وعنده زيادة من قول الثاني وهي عند البيهقي أيضا وقد رجح الحافظ تبعا للبيهقي أن الزيادة الرابعة مدرجة في الحديث وأنها من مراتب ثابت وخالفه ابن الترجماني فذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع عن أبي هريرة لأنه كذلك في سعيد مسلم لكن قول ثابت هذا يؤيد ما ذهب إليه الأولان ويقويه أن الحديث ورد من رواية ابن عباس وليس من هذه الزيادة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير نعم ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة في حديث آخر وهو nan gurin ƙarin bayani ne kawai na hadisin ziyada ta farko ta bai haƙi ce da ibn kuzaima wa shatruh al-awwal li ahmad rabin ziyada farko din na imamu ahmad saniya li muslim ziyada ta biyu ta imamu muslim ce wal bihaqi fi riwaya wal bukhari wa ma'anaha bukhari ya ruwaito ta da ma'ana ba da lafazi ba wal abi dauda wal musnadain ashtab thani minhuma abu dawud da kuma masu musnad guda biyan nan su kuma suna da shatar thani wa ziyadatu thalitha lil bihaqi والرابع له في رواية لمسلم وهكذا أحمر وعنده الزيادة من قول ثابت وهي عند البيهقي أيضا وقد رجح الحافظ تبعا للبيهقي ابن هجر يا روي يا رنجايس da magana yana mai bin baihaqi anna ziyadatan rabi'a cewa ziyada ta hudu da ke cikin wannan hadisi ku faɗa min ziyada ta hudu kun ga dai ziyada ta farko ita ce mai wa fi riwaya ziyada biyu qalu matat min al uku fa salla alaiha ita ce ziyara ta hudu ko to shi al-hafiz ibn hajar yana mai bin bai hakikan cewa ita wannan ziyara ta hudu mudrajatun fil hadis kamar mudraja ce a cikin hadis wato ba ta cikin lafazin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa annaha min maratil sabit sannan ma ba ta cikin maganar shi kansa abu huraira a'a yana daga cikin abin da sabit yayi irsalinsa wato tabi'i ya raffa a riwaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam don wannan shine mursali marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalu nauqayyidhu bil kabiri aw saqad rawi minhu dhu aqwali fal awwal al akthar fi istimali kamar yadda ah, wannan ya faɗa zainab bin iraqi ورجح الحافظ تبع للبيهقي ان الزياده الرابعه مدرجه في الحديث وانها من مراسل ثابت وخالفهما ابن التركماني ابن التركماني يا سابا مسو akan haka fa zahaba ila annaha musnadatun min riwayati abi rafi an abi huraira yace a'a wannan musnada ce sanadinta ya kai ga annabi ba mursala sai ya kai ga abu rafi daga abu huraira ta hanyar abu rafi daga abu huraira da annahu kadhalika fi sahih muslim kamar haka yazo cikin sahih muslim لكن قول ثابت هذا يؤيد ما ذهب إليه الأولان ويقويه أن الحديث ورد من رواية ابن عباس وليس فيه هذه الزيادة أخرجه الطبراني في المعجم kabir. duk a ƙarshe dai malam sai na'am sabata ta hadhihi ziyada wannan ziyada dai da muke magana akan ta ta tabbata au ma'anaha ko ma'anarta ko ita kanta ko abin da yake lafazin da zai bada ma'anarta musanadatan da sanadinta cif cewa ta tabbata zuwa ga annabi fi hadisin akhar a wani hadisin na daban wa huwa shine hadisi na uku nan a yanzu zai ambace shi yanzu an radiyallahu anhu wa kana amin عن يزيد عن يزيد بن ثابت رضي الله عنه وكان اكبر من زيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما ورد الربيع فاذا هو بقدر جديد فسال عنه فقالوا فلانة مولاة بني فلان قال فعرفها وقال ألا آذنتموني بها قالوا ماتت ظهرا وكنت قائلا سائما فكرهنا أن نؤذيك قال فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أرجلكم إلا آذنتموني إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة ثم أتى الكفر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعة أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان في سنينه والبيهقي والسياق لابن وابن ماجه والزيادات للنسائي وإسناده عند الجميع صحيح على شرط مسلم an karbo hadisi daga Yazid ibn Sabit wa kana akbar min Zaid ya girma Zaid qala yace kharajna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi za ta yawmin awani ne falamma warada al-baqi'a yayin da annabi ya je baqi makabartan nan ta Madina fa idza huwa bi qabrin jadid kawai sai ga wani sabon kabari ga alama ba da da binne mai shi ba fa sa'ala anhu sai ya tambaya wannan kabarin fa fa qalu fulana maulatu bani fulan suka ce wanta ce baiwar gidan suwa ne wadda suka yanta qala sai annabi shi mai ruwayan hadisi ya ce fa arafa sai annabi ya gane ta wa qala yace ala azantumuni biha idan ma a ce kun sanar da ni lokacin da ta mutu ne ma in halarci binne ta qalu sai suka ce mata zuhuran ta mutu ne da azhar wa kunta qa'ilan sa'iman wa kunta qa'ilan kuma kai ka kasance kana qailula shine barcin bayan azhar sa'iman kuma da azumi a bakinka a wannan yinin fa karihna an nu'ziyaka sai mu ga bai dace ba mu cutar da kai na farko gashi kana azumi kuma na biyu gashi lokacin hutunka ne na bayan azhar mu je mu ce sai mun fito da kai an tafi jana'izarta suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam haka kala sai annabi ce fala tafalu kar ku sake aikata haka nan gaba la a'rifanna ma mata minkum mayyitun ma kuntu baina azhurikum illa sumuni bihi kar ku yadda in sake samun labarin wani mutum ya mutu a cikin ku kuma yana tare da ku face sai kun bani labarin mutuwarsa fa inna salati alaihi rahma abin da yasa na ce haka duk da kuna ganin za ku musguna mun ban kore haka ba to amma kuma in yi masa sallah ne akan rahmat ga shi mutum akwai wanda sallarsa ta kai ga annabi ta irin ta annabi saboda haka rinjayen maslahar shi yasa sai a manta da mafsada din da ke cikin an taso annabi abin da yake so ya ce da su kenan sun ma'atal kabara sannan ya je kabarin fasafafuna khalfahu sai muka yi sahu bayansa fa kabbara alaihi arba'an yayi wa kabarin sallah ayi kabbara guda hudu akan kabarin alaihi kaga alal kabari kenan kaga anan adad damiru ila al kabari la ila man bi dakhilihi akhrajahu an-nasa'i wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihi wa ziyadatu لابن nasa'i wa isnaduhu 'inda al jami' سيهنا la shatta muslim kaga wannan matar ta zama kenan ba lalle bane ta zamanto ita ce waccan tunda waccan an nuna da daddare ta mutu wannan kuma me da azhar kaga akwai bambanci tsakanin dare da azhar ko shakka ba da haka dai wata riwaya ce kenan sai hadisi na hudu wanda daga kansa zamu tsaya an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam inna rasulullahi sallallahu alaihi wa kana yaqudu marba masakinil muslimin masakinil مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيره وأن امرأة مسكينة من أهل الأواني قال سقمها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضرها من جيرانها وأمرهم ألا يفسدوها إن حدث بها حدث ويصلي عليها فتوفيت تلك المرأة ليلة واحتملوها فأتوا بها مع البناء أو كان موضع البناء عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره ووجدوه قد نام بعد صلاة العشاء فكرهوا أن يحججوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فصلوا عليها ثم انطلقوا بها فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضره من جيراننا فأخبروه خبرها وأنهم كرهوا أن يحجبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم فعلتم انطلقوا فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرنا فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف كما يصف للصلاة على البناء على البناء فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على البناء على الجنائز على الجنائز أخرجه البيهقي بإسناد صحيح والنسائي مختصرا جميل an ba da ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karɓo wani hadisi daga wani sashi na sahabban annabi ba a nan ya iya zama mutum daya ya iya zama biyu ya iya zama sama da haka ba lallai bane sai an san kowane ne saboda shi sahabi ko an san shi ko ba a san shi ba adali ne rashin sanin sa baya cutarwa domin wanda ba sahabi bane ake bukatar a san shi dan a san adali ne ko fasiki ne inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ya'udu marda masakin almuslimin manzo ya kasance yana zuwa ya duba marasa lafiya na talakawan musulmai wa du'afaihim da masu raunin su wato wannan dabi'a ta al'ada ta sallallahu alaihi wa sallam zai je duba talakawa in basu su da lafiya wa yattabi'u janaizahum kuma yana bin gawawakin lokacin da za a je a binne su wala yusalli alaihim gairuhu baya yadda wani yawa wani sallah cikin talakawan in sun mutu sai shi matakar yana nan kun ga ya faɗi hikimar a baya da ya ce fa inna salati alaihim rahama saboda sallar sa rahama ce sai yake son su rabauta da samun yayi musu sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anna mar'atan miskinatan min ahli al-awali wata mace talakka cikin mutanen al'awali al'awali wata unguwa ce da bayan garin madina take amma yanzu ta zama cikin madina wato to na ma zan ce muku kudu ko arewa tunda ba zaune kuke a madina ba shi ke nama mafarci haka kawai mala abdallah da ya san awali qala saqamuha ita wannan matar cutar ta ta tsawaita ta dade ba ta da lafiya fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'ala anha sai manzo Allah ya tambaya game da ita man hadaraha min jiraniha wa yaji ya ganta yau cikin makwabtanta ko wanda ya halarci inda take cikin makwabtanta manzo Allah ya riga tambayar su ya jikin wance wa amarahum alla yadfinuha in hadatha biha hadathun fayusalli alaiha yace kuma kar sai yadda su binne ta in wani abu ya faru gare ta har sai ya zo ya mata sallah shi da kansa fatuwfiyat tilkal mar'atu laylan cikin iko Allah sai wannan mata ta mutu da daddare wahtamaluha sahabbai sai suka dauke ta suka ciccibe ta fa atau biha ma al janaizi suka zo da ita wurin da ake kira al janaiz aw qala mawdi al janaiz ko suka zo da ita tare da wadansu da wadanda dama sun mutu za a hada su a yi musu sallah ko kuma suka zo da ita wurin da ake tara gawawwaki a yi musu sallah a madina akwai wuri da aka saba tsakanin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da makabarta ta baƙi ana ake ake taruwa a yi sallah ga mutanen da suka mutu wannan fitan lokacin annabi kenan da haka har yau malamai suka ce mustahabi ne kamar a gari ko unguwa a ware wani waje da aka saba nan ake sallar gawa duk wanda ya mutu a unguwar za a ɗauko shi a zo da shi wajen kun gane ku duk wanda ya mutu a ɗauko shi a kai shi wajen kamar yanzu misali a ce waɗanda suke nan unguwar kamar a ce a nan masallacin Usman bin Affan ko kuma a tsakiyar unguwar ko a firamare ta mai gadon kaya wurin da aka ga mai fili mai sarari jama'a za su iya zai iya ɗaukan jama'a ko da an ce za a yi wa wani sallah wuri kaza duk jama'a sun sani za a saboda a samu sarari ba lalle bane a tsayar da shi a kofar gidansa wannan mustahabi ne idan an yi haka yana da kyau idan ba ai babu laifi dan ga sahabbai sun ɗauko ta daga kofar gidansu suka kawo da ita wurin da ake kira mawdu'ul janais wurin da ake tara gawaki dan ai musu sallah ko ake ajiye gawa dan ai musu sallah inda masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin masallacin annabi tara da aminci tabbata gare shi li yusalli alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kama amarahum domin annabi ya samu ya zo wajen yayi mata sallah kamar yadda dama ya musu umarni da haka fa wajaduhu qad nama ba'da salatul isha'i sai suka samu annabi yayi barci bayan sallar isha'i tara da aminci tabbata gare shi saboda yakan yi bacci da wuri in dai ba wani abu ba don saboda dare tashi kiyamul laili kaga wanda yayi dogon hira ko da waya iya tashi kiyamul layli cikin dare fakarihu an yuhaddidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kisa farkar da annabi min naumihi daga barcinsa fa alaiha sai su suka yi mata sallah thumma talaqu biha sannan suka tafi da ita suka kai ta makabarta kenan falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da annabi ya waye gari sa'ala anha sai ya tambaya game da ita man hadarahu min jiraniha wanda suka zo wajen shi cikin makwabtanta yake cewa ya wance ta kwana da jiki wannan yanzu ne da annabi ya bata muhimmanci fa akhbaruhu khabarha sai suka bashi labarin ta wa annahum karihu an yuhajjidu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma sai suke ganin dai ita dai kadai bai kamata a ji a taso annabi cikin dare ba duk suka labarta masa wannan suka ce ai ta mutu cikin dare ko ba ga dan dai wannan biyar Allah kuma sai mun je mun taso ka rasulullah ai ba sai mun taso ka ba fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walima annabi ce dan me kuka yi haka yantaliqu mutafi fantalaqu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi tare da annabi hatta qamu ala qabriha har sai da suka tsaya akan kabarinta fa saffu wara rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka tsaya a bayan manzon Allah tsara da mun tabbata gare shi suka sahu kama yusaffu lis-salati alal jinaza kama yadda aka saba yin sahu na sallar gawa fa salla alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya mata salla wa kabbara arba'an yayi kabarbari guda hudu kama yukabbiru alal janaizi kama yadda dama yake yi akan gawawaki in zai musu sallah wannan hadisi an sarrafa al-baihaqi bi isnadin sahih wa an-nasa'i muktasaran ina fata an fahimta to wannan shine karshen abin da zamu tsaya kai duka dai abin da waɗannan hadisai suke nuna mana ashe da manzon Allah ya hana sallah a makabarta yayi hani na yin sallah a makabarta wannan hani yana nan akan umumin sa sai sallah game gaggawa amma ga gawar da an riga an binne ta cikin kabarinta ba wai a ɗauki gawar sai a je makabarta sai a ajiye ta a mata sallah sannan a binne ba to ka ko wadda dama an riga an binne imma an binne ta ba a yi mata sallah ba ko kuma gawar da waɗansu sun yi waɗansu ba su yi ba to wanda ba su yi ba sa iya zuwa makabarta su je su yi mata sallah don waɗannan hadisai sun nuna haka kenan hadisan hani dangane da sallah makabarta ba su shafi wannan ba don waɗancan ahadis ne amma wannan kuma qadiyya ce khassa wala ta'arudu bainal am wal to abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mul'ada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi sannan kuma na karanta wani abu yanzu wani ya ce kuma in sake karanta shi da ya sake ji bayan yanzu mun karanta a karatu kaga wannan ya zama wasa kenan idan baka ji bane sai ka nemi kasar din sai ka ji ka sai kasar wajen masu kasar sai ka je ka sa sai ka ko sau nawa kake so ka yi ruwayan ka ji sai ka ji tambaya ɗaya kawai zan ansa cikin waɗanda duk kuka rubuto wanda yake cewa mutum ne ya shahara yana ayyuka na fasikanci fasikancinsa ya fito fili amma da ya zo mutuwa sai ya yi wasiya ya faɗi sunan wani malami mai tsoron Allah ya ce in ya mutu malamin ya yi masa sallah to zai masa sallah ko ba zai masa ba to anan kaga an samu wasiya guda biyu kenan wasiya ta farko ita ce ta manzan Allah da aikinsa ya nuna cewa fasiki mai aikin fasikanci karin mutane na gari sai masa sallah sannan kuma shi kuma fasikin shi kuma ya maka wasiya ka zo a nan wurin me za ka ba saurare shi ba ba ka saurare shi ba ba lalle bane sai ka zartar da wannan wasiyar sai fa akwai wata maslaha rajiha a ciki amma matukar ba haka ba yi masa sallah din sai ba ya zuwa ga nan gaba kenan kowane fasiki da yake son abin da zai faɗo na babban mutum ce shi zai masa sallah kaga wacce hikima ta musulunci kuma an riga an rusa take nan ta hanyar wasiyoyin su fasikan. Hmm. Allah tsare mu na'am na jinka eh yanzu nan wurin da don kasancewa ba sa nan misali yanzu an ce wane ya rasu an sayar sai da mutane su zo kafin su zo an riga an ɗauke shi makabarta an kai shi an binne shi waɗansu masu kwaɗayin su masa sallah suka je makabarta suka yi masa sallah bayan an binne shi ya halatta shi ne abin da yake nufi ba mutumin da ya ƙi da gangan ba sai bayan an kashe ce zai je don wani zai iya jin wannan hadisin ya ki da ganga yana ganin ana sallah da ya ki sai an je an binne shi je Allahu akbar irin wannan zai dabbaka sunna a tambaye shi ya kawo wannan hadisi dan mutum ya wannan yayi ganganci ne bai ma fahimci abin da ake nufi ba kenan dan mutum yana wurin kamata ya yi sallar tare da shi a wajen abin da yake nuna wa kenan na'am eh ziyartar kabari ba sai ka tsaya kan kabarinsa ba idan ka tsaya daga bakin makabartar kai addu'a gaba ɗaya gare su ta shafe su ba sai ka je kowa ka bi ɗaya ka tsaya kan kabarinsa ba eh. na'am wannan shi da hmm. biya mu wannan bashi hmm. kuma Allah ya masa kuma ga shi alƙur'ani Allah ya ce wala la shi kuma ga shi ba da a'a wallahi sallin insani ai ba ta magana kan bashi tana magana kan ibada ni ba zan yi maka sallah ba kuma ba za ka yi mun sallah ba bashi ibada ce ko ma'amala haƙƙi ne a kansa haƙƙi ne wajaba a kansa dole a biya masa in ana son ya tsira gaban Allah kar ma ka wannan ayar kwata kwata ba ta da alaka da wajen yanzu misali in ya biya bashi wata ibada ce wadda zai samu lada ya sauke wa kansa nauyi ne kaga sauke nauyi ya sha banda ibada aya kuma tana magana akan ibadat allaysa lil insani illa ma sa'a ana nufin babul ibadat sallah da azumi da zakka da nashi wanda yayi ne ba wanda za a yi masa ba na'am eh me zai hana sa daga hannu a yi masa addu'a na'am ya yi masa sallah hmm. eh. wato ba dukan wasiya ba ce ba ake cika ta sai in cika ta ba zai bayi zuwa ga wani cin karo da addini ba mun karanta a baya manzan Allah na nuna asri ubil jinaza idan mutum ya mutu a daina bata lokaci a kai shi kan hanzari to sai wani ya wasiya cewa idan ya mutu wane masa sallah sai ya mutu a Kano malamin kuma da aka ce zai masa sallah yana Kaduna ko yana Sokoto ko yana Maiduguri sai a ce idan azartar da wasiyarsa a jira har sai mutuwan ya zo ba za a jira ba ba za Allah a sarbu bil janaza sai mu gabatar da wannan umarni da manzon Allah dai idan muka yi zikiri ko mun saba manzon Allah ina fata an fahimta da haka idan mutum ya yi wasiya cewa wane masa sallah wannan yana kusa to shi ya cancanta ya masa baya kusa to ba za a tsaya jiransa ba kowa sai ya yi masa cikin musulmai shi kuma ya yi masa addu'a da can na'am hmm. to gaskiya kan duk lokacin da dangantakar magana ta kama waɗannan ababe muna yin magana a kansu farko dai bashi a matsayinsa na nauyi bai kamata musulmi ya mutu ana bin sa bashi ba dan nauyi ne ba gangane ba kun ga dai abinda maza Allah ya nuna sannan kuma cin amana da ya yawa tsakanin mutane wannan duk muna faɗakarwa gurgudan hali kuma wanda duk Allah ya wa gaban sar za ga ya gane kuma yana kokari na kafa kafa ya zai ya gyara wanda kuma bai samu gaban kasar da taufiki daga wajen ubangiji ba shi kuma duniyar zai kalla ya ga cewa yanzu ya kai mutane suna munana ma Allah zato domin menene munana Allah zato sai a ce ai idan ka ce za ka yi gaskiya a wannan zamanin to ba za ka yi rayuwa ba shi ba Allah ne ya umarni da gaskiya sannan kuma ka ce idan an yi gaskiyar kuma ba za a iya rayuwa ba wannan ya zama kyautatawa Allah zato ko muna na masa zato ma'ana ya ubangiji abin nan da ka zaɓin mana ka ce mu yi yanzu ba za mu yi ba don muna ganin in mun yi za mu wahala kamar haka ne mutum ya ce wa Allah to kuma idan ka koma kan rashin gaskiyar ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba ko a duniya ko a kabari ko a lahira dukan guda uku mutum ya yi hasara ya yi hasaran duniya ya yi hasaran rayuwa ta barzahu ya yi hasaran alkiyamarsa domin duk abin da za ka samu kan rashin gaskiya ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali da shi ba da haka mutum ya samu abin da yake mai kaɗan mai albarka ya fi daɗi sama da mai yawa marar albarka kaɗan ta hanyar halal ya fi ninkin su sau goma ta hanyar haram ba ma za a haɗa su ba Allah ce qul la yastawil khabithu wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabith kace da su mummuna da daddada ba za su taba zama daidai ba ko da yawan mummunan ya burge ka yawan haram ya burge ka wannan yawan banza ne ba ya da wani amfani ta haka ana ya kamata mu tsoraci ubangiji duk wanda ya sa akwai bashi akan sai kokarin ya biya iya wanda zai biya kuma ya sanar da danginsa dai idan ya mutu a samu wanda zai biya masa ko da shi baya da rai daga baya sannan kuma tun aslan manzo Allah bayyana cikin hadisi wanda duk ya karɓi bashi da niyyar ya biya za ga Allah ya taimake shi ya biya amma wanda duk ya karɓa dama da niyyar cinye za ga ubangiji ta Allah ya kyale shi Allah sai fitar da taimakon sa tare da shi to kaga ba karamin bala'i bane mutum ya mutu a cikin wannan halin domin dai ladan ayyukan ka na ibada za a dauka biya bashin da shi a ranar tashin kiyama mutum ya waye gari ya zama almuflis almuflis manzo Allah ce zai zo da sallah zai zo da da azumi zai zo da ibadojinsa da komai da sun yi daidai amma ya cuci wane ya cinye dukiyar wane daraba haza shatama haza wa safaka dama haza wa akala mala haza fa yuta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi a rinka daukan ayyukan sallah da gaba ɗaya ana biyan mutane bashi har sai ayyukan lada sun kare bashin da ke kansa bai biya ba sai a ce to a ɗauko zunubansu shi kuma a ɗora masa sannan a kora shi wata jahannama kaga kai ɗan uwanka musulmi ka je kai masa kuka cewa ya taimaka maka ya taimaka maka ka hada shi da Allah ka hada shi da Allah ya baka sannan da ka biya bukata sai kuma kake kyashin ka mayar masa wace irin zuciya ce kake da ita kowa ya sani cewa zuciyarka babu tsarki a cikinta wato mugun nufin ka ya kai matukar yadda ya kai idan ka samu kanka cikin wannan halin mutum ya tallafa maka shi kuma ka samu kuma ka yi kyashin kuma shi ka bashi ko a madadin ka bashi daidai wa daidai yadda zai amfana da shi sai ka rika bashi da gutsire gutsire dan bakin ciki da keta da mugunta shi ya baka naira dubu dari a haɗe kai kuma yau ka bashi dubu goma ka ce ita kenan ko ya karba ko ya bari wata rana dubu sha biyar wata rana dubu biyar ana ta canza lissafi a cika exercise guda saboda kai kaga kai dubu ɗari da ka samu a lokacin ka amfana da cikin wani abu mai kauri da ka biya wata bukata shi ka bashi da dubu goma goma dubu sha biyar duk sun lalace bai amfana da komai ba wannan kaga ƙeta ce da bukin ciki wallahi wallahi mai irin wannan Allah ba zai taba sa masa albarka a cikin rayuwarsa wai ka samu kwanciyar hankali ka samu walwala ka samu jin daɗi a kanka ko da iyalinka matarka ko da 'ya'yanka ko da gidanka ko da abin hawanka wallahi kun yi ban kwana da su kenan in ka samu a nan can zai balle in ka je ka samu kuɗin da yawa ka gama lissafi idan ka dawo gida zaka tarar da wani bakin ciki tsakaninka da matarka ko ɗanka wanda sai ya mantar da kai ribar da ka ci a kasuwa ko wani bakin ciki game da iyalanka ko wani bakin ciki game da gidan naka ko wani bakin ciki game da abin hawanka ko kai kan jikinka lafiyar jikinka Allah ya jarrabe ka da wata musifa da wata larura ba yanda za a yi dai mutum ya zanto yana da wannan mugun nufin wai ya samu kwanciyar hankali a cikin rayuwa ƙarya yake kowanne ne kuwa ko dan siyasa ko dan kasuwa ko dan boko ko ma'aikacin gwamnati ko dan birni ko dan kauye ko manomi ko muke yi kowaye kuwa ba shi ba kwanciyar hankali har abada dan ba a bin ba a sabawa Allah hankali ya kwanta sai an ba Allah ne hankali yake kwanciya domin inda sabo zai jawo kwanciyar hankali to da kenan sai wannan ya zanto me wato tallata sako kenan mutane su rinka yinsa to don haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu yi kokarin mu kalli kowa a cikin mai ga wani haƙƙi ne na dan uwansa musulmi a kansa kuma ya zai ya soke shi kafin ya mutu abin da ya iya ya sauke sauran da ya ragowa ya zai yi titi ga iyalansa ko da bayan ya mutu amma ka ɗauka tun da bai gane ba tun da kayi masa wayo a lissafi tun da kayi dabara shikenan lissafin mala'iku ba sa kuskure ba sa bukatan kalkuleta ubangiji ta Ala kuma ya sani ko mala'iku sun rubuta kuma kan haka za a yi maka hisabi yau mutu bula sara'ir ranar da za a tona asirai a fili ana ganin mutum kawai mutumin kirki amma a yi masa fallasa yau mutu bula sara'ir kenan afala ya lamu idza bu'sira ma fil qubur wa huwa sila ma fi sudur Abinci ko abin da ke cikin kabari din yau waje kuma abinci ko abin da ke cikin asiran mutane zuciyar dan adam a fito da ita fili ya ce ga abin da ta kunsa na sharri ko alkhairi ita ce ranar tashin kiyama saboda haka yayin ya kamata ku ji tsoron Allah mu sani cewa banda wannan duniyar akwai kiyama banda wannan rayuwar akwai wata rayuwa banda hukunce hukuncen da ake a nan gurin akwai waɗansu hukunce hukuncen da za a yi ranar tashin kiyama banda kotun duniya akwai kotun lahira idan a nan alkali abokinka ne ko ka kaso karfin shari'a ko ka ba da cin hanci ga dan sannan da zai shigar da kara ya rubuta waɗansu ababai da ba su ya kamata ba wanda za su ɗaure ma gindin su taimake ka ka sallama alkali ka sallama lauya to duk waɗanda suka baka kariya anan da ɗan sanda da lauya da alkali duk aikin banza suke ko wani babba a sama da ya rubuto takarda duk aikin banza suke ha antum haula jadaltum anhum fil hayatid dunya fa man yujadilu anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila idan anan kun kare su a rayuwar duniya a ranar tashin kiyama waye zai tsaye musu da Allah dan ya kare su waye zai sai ya wakilce su a gaban Allah ya bada bayani a madadin su babu to da haka wanda ya san Allah hakikanin sani yake jin tsoron sa to shine mutumin da yake kokarin sauke haƙƙin Allah da haƙƙin bayi da ke kansa amma wanda ya jahilci Allah ya munana wa Allah zato ya wa Allah sufofinsa na kamala sai ya dauka ai Allah ba komai ma ai kila zai kyale abin ai kila na masa dadin baki ai kila ma kaza kawai yawa Allah mummunan zato to wannan ya wa Allah sufofi na qahariya dinsa da yace wal qahiru fawqa ibadi ya wa Allah siffa ta ilimi ya wa Allah siffa ta adalci da Allah ce inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a da yace wala yuzlimu rabbuka ahada duk ya wa Allah waɗannan ya dauka kawai idan an tashi kiyama dai akwai dai wani abu za a ga yau mutane kamar ma shakka suke kiyaman nan mako akwai ta gaske ne kuwa abinda mu'amalan mutane suke nuna kenan illa man rahimar rabbuka Allah tsare mana imanin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik